rahmatullah barkatu ku da wannan lokaci to wani update ne dai na kawo akan pi ecard wani kati ne na ecard da suka cire wanda za a yi transaction da shi cikin sauki ba tare da an sha wahala ba za a iya yin amfani da qr code a yi scanning ko kuma username ɗinka na pi network yanzu in kamar yadda kuke gani in ka shiga pi browser ka sai ka tafi nan wajen rubutun nan ka yi pasting ɗin wannan link ɗin sai ka goge wannan rubutun sai ka yi pasting ɗin wannan link ɗin kawai sai ka danna nan ka yi pasting ɗin link ɗin sai ka danna wajen sacin ɗin nan ga nan inda nake nunawa da wannan alƙalamin to kai za ka danna shi idan ka danna kan shi zai zai buɗe ma wani lokacin idan ba ƙarfin network da ga yana gwada the face call not open kamar yadda kuke gani ka tabbatar inda kake akwai ƙarfin network saboda in ba network za ka ga yana satin yau gashi ya buɗe to shikenan fa kawai abin da za ka yi amma kusa ne a iya browser ake amfani da shi a yanzu haka kar wani ya tura ku wani sari ku je ku yi ta wani cike-cike kuma ba wani cike-cike da za ku yi wannan link din kuna festin din shi zai buɗe muku kamar haka kun gani ga wajen da za a yi sikanin da qr code a yi payment ko ya amfani da username kuma nan za a sa qr code a yi sikanin nan kuma za a yi amfani da username ɗinka a biya ka a tura maka pay network to nan kuma wajen depositin ne idan kana so ka ɗauko kuɗi daga wallet ɗinka ka kawo shi kan shi wannan fa'i ɗin tunan ne shi kuma nan da kuke gani nan wajen da yake loading ɗin nan wajen username ɗina ne zai bayyana a wajen to saboda network ɗin yana dan bani matsala inda nake bai afiya ba amma kai idan ka zo ingun da kake akwai ƙarfin network to wannan wajen username ɗinka ne za ga ya fito a wajen inda na yi cycle inda yake loading ɗin nan username ɗinka ne zai fito a ciki to wannan shine a takaice yanda ake yanzu na shiga wajen depositing ɗin baya wucewa saboda ban samu na yi kyc ba amma na ga ayan da suka nuna bidiyon a twitter su har sun yi transaction da shi ma wanda suka yi kyc za su iya zuwa su yi depositing zuwa su yi trying ɗinsa shine a takaice zan ajiye link din a kasan bidiyon insha Allah